Mahalarta taron da su musayar ra'ayoyi akan hanyoyin da za a bi wajen ƙarfafa dangantaka tsakanin bakin haure da al'ummar da suke rayuwa tare da su a Nijar da kuma matakan ciwo kan matsalolin da bakin hauren suke fuskanta. Taron da ya kumshi jakadun ƙasashe tara na Afirka ta Yamma ciki har da Najeriya da Chadi da sarakunan gargajiya da hukumar da ke kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Nijar domin wayar da su hakkokinsu da kuma sanar da su dokar ƙasar da suke ciki kafin su fice. Yakuba Sukiraju jami'in gwamnatin Nijar ya yi mana ƙarin haske kan taron. Babban taro ne tun da ambasada ambasada da consul na kasa tara don su gani da idonsu su musu nasiya in suka zo suna zamana da mutane su yi hattara da al'adun wurin da suke zama su amfana garin da suke zama yanda garin ma yake amfana da su tun da aka ke migran su ma suna da amfaninsu da suke kawowa inda suke zama kamar kaman wasu ayyuka wasu ilimi da suke da shi gurin da ake so a kima shine dai a samu kwanken hankali zaman lahiya tsakanin bakin hauren nan da 'yan garin agadas domin kare hakokin bakin haure a matsayin su na bil'adama hukumar kula da bakin haure ta duniya cewa da OEM suka yi tsari na musamman don ganin cewa an kula da duk wanda ya shigo Nijar kuma an san halin da yake ciki. Azawa Muhammad jami'in hukumar da ke kula da bakin haure cewa da OEM. A cikin kowane yanayi ake ciki tunda mu majalisar dinkin duniya ce muke ciki kenan muna da gurin a ce duk ɗan adam wanda yake cikin mawuyacin hali ya kamata a tallafa mashi a cikin kowane hali da ake ciki a cuto a fiddo mishi incin kanshi kuma a samu a kai shi gidan shi lahiya bisa aikin da ya kamata a yi aiki ne wanda za a taimaka masu bakin haure wanda suke bisa hanyoyi wanga wanda suke neman tahiya ko wanda suke dawowa su wanda suke dawowa su ne ake kama ma su samu su koma gidan su cikin eh, muhimmanci su ma a nasu bangare sarakunan gargajiya kira suka yi ga kungiyar ecos ko sediyawo da ta sassauta takunkumin da ta sayawo nijar domin mayar da bakin haure zuwa kasashen su na asali umar ibrahim umaru mai martaba sarkin abzin ambargo da dangi dangin mu suka samu na muna kira gare su da su bi yanayin ƙasa su su sabta mu ƙasar mu domin ƙasar mu tana bukatar sabta tana bukatar ba da dama na 'yan ƙasa su taru su gamu su san mahaifar da za su samu domin su san kowa nasu ne domin a samu mafita. Baki 'yan mahalarta taron su yi na'am da cewar muddin ba a ɗauki nagartattun matakai ba a yaƙi da zaman kashe wando fatara da talauci da suka yi kwai suka ƙyanƙyasa a nahiyar Afirka akwai matukar wuya a magance matsalolin bakin haure. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar.